don inda a ce zai kalli mutum da waɗannan all eyes ɗin nasa sannan fatar labbansa ta furta sunan shi kaɗai Ibrahim. Babu abin da zai hana ka rantsewa cewa duk duniya babu wanda ya dace da sunan sama da shi. Allah sarki wannan kenan anan muka dakata sai kuma ɗaura kawai don jin yadda za ta kaya. To ina ba da haƙuri jiya ba ku ga postin ɗina ba ban muku uploading na littafi na sha biyar ba fushi na yi saboda rashin ganin like naku yadda ya kamata kuna nan da yawa amma ba kwa son imin like idan kuka dage da like to ni ma zan dage amma kuma yanda na ga kuna min rowar like din nan to ma shi yasa na muku rowa ban ba ku bajiya amma yau gashi sai na ga like da yawa idan kuna so gobe ma ku samu kenan kuma ɗaura kawai daga inda muka dakata don cin yadda za ta kaya ita kanta ta sani cewa madaki irin mazannan ne da mace za ta shafe rabin rayuwarta kafin ta ga giftawar irinsa a titi ba wai don kyawunsa ba sai don kima da kwarjininsa irin kwarjinin da ko bai raɓi gidan sarauta ba dole ne ya karɓi respect daga hannun kowane irin mutum a duniya shi yasa ba ta sa kanta a wahala ba tun farko ta yanke wa zuciyarta cewa zai sake ta ne da zarar an ɗaura masa ita don shi da ita ba sa'annin juna ba ne kamar ka shiga wani haɗaɗɗen kanti ne ka siyo ice cream mai daɗi da garɗe cikin flavors kala-kala sannan ka fito waje ka siya wannan ɗan naira biyar ɗin mai biskit da dattijai ke turawa a keke yana da komai ba ta da komai yana da ɗimbin gata ta kowane ɓangare inda take da gata bai fi cikin yatsu ba ya taso cikin daula da wadata ta taso a gidan da sai mahaifiyarta ta yi aikatau kafin su iya kashe ɗawainiyar gabansu yana da tarin ilimin da ko burbushinsa ita bata sani ba yana da kwarjini da kima ita kuwa 'yar ficila ce sannan ma uwa uba babu wanda ya taɓa kiranta da kyakkyawa a duniya sai dai idan ta yi kwalliya kawai a yaba don haka duk da bata san takamaimai dalilin da ya sa mai martaba ya haɗa aurensu a wannan lokacin ba amma dai ta san koma me an ɗaura masa ita ne a matsayin horo saboda wani abu da ake ganin ya yi ba daidai ba ta tuno da idan Jamila a lokacin da suka ji sunansa ranar Juma'an nan bayan ta gama gaya musu cewa mai martaba zai ɗaura mata aure da wanda bata sani ba. Rufe bakinta ta yi a lokacin da duka hannayenta sannan ta ce, Madaki, madakin da na sani dai barɗo, kuma wannan kallon da ke cikin idanta mamaki ne karara don ta yi imanin da farko dukkaninsu sun yi zaton kowane mai gadi ne ko mai shara daga cikin ma'aikatan masarautar amma tun daga lokacin da suka ji sunan ta lura hankalinsu ya ɗan kwanta akan da farko ba ma irin dangin baɗo da suka zo da tsananin su suna yi mata barka wai ta shiga babban gida haka ta dinga bin su da kallon mahaukata don tana tunanin sakin ta zai yi a ranar tunaninta ya dawo zuwa lokacin da ya ɗauko ta a cikin motar nan da ta fara ɗaura makaman yakinta a kansa da kuma zamanta a guest ɗin nan da ta rantse sai ta ɗanɗana masa kudarsa haka duka ya faru ne saboda fushin da ya tunzara zuciyarta da take ganin cewa an cuce ta amma a yanzu komai ya wurguje saboda wannan fayil ɗin kawai ta nemi fushin da take a kansa ta rasa sai ma wani abu kamar tausayi da tunanin irin wahalar ciwon da yake ji kamar yadda ta san mamanta ta yi fama ta ja tsaki kaɗan matsalar ta kenan tausayi don akwai son da aka taɓa ba ta rukon wani ajin 'yan yara a islamiyya wata daga cikin yaran ta mata rashin kunya ai kuwa ta aro bulala ta zane ta tatas saboda ɓacin rai a ranar da ta je kwanciya sai yarinyar ta dinga mata gizo a ido sanda take kuka tana bata ta hakuri har ta je makarantar boko washe gari ba ta wani samu sukuni ba don haka kuɗin breakfast ɗinta ta tattara ta siyo su alawa da biskit ta kawo wa yarinyar nan har da bata ta hakuri a takaice fakaice sannan hankalinta ya kwanta da ta ga ta maye kukanta da murmushi da a ce baki da tausayi a ranki jidda wallahi tsaf za ki iya zama matar ɗan fashi. Ku yi ta cin zalin al'umma kuna jin daɗi. Abinda Jamila ta taɓa faɗa mata kenan wata rana, ta tuno yadda ta haɗa rai a lokacin tana turo baki tare da faɗin Allah ya kiyaye ita ta auri wani ba siraj ba, balle kuma ɗan fashi. Sai tunaninta kuma ya zarme zuwa kansa. Yana ina yanzu? Ya yi, ji aurenta? Allah ya sa ma ya jin don ya kunshi bakin ciki ko ne kafin ta dawo ta kunsa masa na ramuwarta ai ta rantse kowa ya ci da ita to miya ya sha don daki ya ci albarkacin ciwonsa a wajenta shi bai isa ya fanshe kansa da komai ba kewar sadiya ta ɗan kama ta da ita ya kamata a ce tana wannan sirrin ba da zuciyarta kaɗai ba Allah ya sani ko su ba ta kewa kamar yadda take kewarta don ita ce kullum suke tare su da garin Allah ya waye sun tafi harkokinsu cikin gida ba za ka kara ganinsu ba sai in ta nemi su komo ko yamma ta yi sau da yawa ita kaɗai take dafa abincin ta ma da rana ta ce don su sai yammar da za su taho suke dawowa da abincin dare shi yasa duk wani shege duk wani shige da ficenta tare da sadiya ne musamman ma da ta raba ta da 'yan gurup ɗinsu da a ce za ta zo su zauna tare ai sai a shekara ma ba ta yi tunanin gida ba sai ta miƙe da ledar rigunan ta koma ɗakin da take kwana a cikinsa ta fito da su ta jere tsab cikin wardrobe sannan ta ware wata ash da ta ga kamar tsawon tsawonta zai fi mata zama daidai ta shiga toilet ta yi wankanta sosai sannan ta fito ta shirya a cikinta zuciyar tana gaya mata cewar tunda har zai iya siyo mata kaya to zai iya siyo mata sauran kayan bukatunta kenan don ba riguna kaɗai take so ba akwai wasu 'yan tarkacen da rayuwarta ba za ta tafi ba in babu su ko ba komai ma ai mijinta ne ai mijinta ne shi don haka tana da haƙƙin sutura a kansa ta faɗi hakan kuma ta yi wa kanta murmushi wai mijinta ta hango yanda za su durƙusa har kasa don dariya ita da sadiya da a ce a watannin baya wani zai tare zai taye ta ya nuna mata shi ya ce shi ne mijin da za ta aura ta taɓa faɗa wa sadiya cewa maza irinsa masu kyau da aji kyawawan mata suke aura farare ko kuma 'yan gidan wasu shahararrun masu kuɗin ba irin ta normal mutanen cikin gida ba mutanen cikin gari ba da babu wani kwakkwaran abu da za a danganta shi da su a kallo ɗaya tunaninta ya kutsa sanda ta ta je gaban madubi tana kokarin ɗaure jailar rigarta ba ta yi tunanin rigar za ta mata kyau irin haka ba don ta zauna a jikinta sosai ta juya ta sake juyawa ina ma za ta iya aikawa su jamila da guda ɗaiɗai ta ga abin da ya ci uban les ɗinta ta ɗauki ɗaya daga cikin turarukan nan ta fesa a jikinta kamshin ya ɗauke ta zuwa wata duniya da ke gaskata mata cewar rayuwarta ta canza zuwa wani babin daban gashinta dama a ɗaure ke cikin 'yar doguwar jelar da bata wuce kamo biyu ba don haka ba tare da ta ɗaura ɗan kwalin rigar ba ta koma falo ta ɗauki ledojin abincin nan ta yi kicin ta ɗora su akan wannan island table ɗin da take matukar so sannan ta buɗe wata cupboard ta ɗauko plate ta sake ɗaure shi ta dawo ta zauna har ta buɗe abincin kuma wani tunani ya ɗarsu a ranta ko makaho ya shafa zai san cewa abincin nan ya mata yawa don haka tun da yar da don haka tun da tayar da makaman yakinta me zai hana ta rage masa tun da ko ya ci abinci dai ai daga wajen aiki zai dawo dole zai nemi wani abin kuma ita har yanzu bai zama mata wani bai zana mata wani sharaɗai ba balle ta sanya ya tsarin zamanta a gidan zai kasance don haka ta miƙe ta nufi kofar sto ɗin da ta gano ɗazu a gyaranta a cikin tarkacen wasu 'yan kwalaye ta ga wani fit mai kyau ɗan karami ta ɗauko shi ta wanke sannan ta raba abincin nan biyu ta zuba a ciki har da naman da socks ɗin salat ɗin ne kaɗai ta bari a 'yar robarsa ta tura gefe babu wani cokali ta sa hannu ta fara cin abincinta idanunta suka lumshe don daɗi aiko ma'aikatan masarauta ba sa iya cin wannan girkin ba bar shi dai a na biki idan an ba da oda wa wasu girkin nan irin masu girkin nan musamman ita kadai tana ci tana santi a cikin ranta don ko abincin ges ɗinnan nan bai kai wannan ba tunani take ba za ta iya cin irin wannan abincin kullum ba don daɗin sai yayi yawa gani take ma ai sai Allah ya kama ta tunda mutane nawa ta sani da ba sa samun abin da za su ci ko a masarauta sai ta kirga ɗakin da ba a kullum suke cin abinci sau biyu a rana ba ta ci gaba da yagar naman tana taunewa har ƙashinsa da farko tana ganin kamar wanda ta zuba ma ya mata yawa sai gashi ta cinye shi tas kuma dai hmm, ke kika sani ta tattara kashin ta zuba a shara sannan ta wanke plate ɗin kamar ta koma ɗaki amma azabar son salad ɗin nan ya hana ta sai ta dawo kawai ta yi zamanta sannan ta ɗora kanta a kansa yayin da glass ɗin na ratsawa cikin fatarta da yatsanta take tanɗe shi shiga a haka dai sai wani bacci mai daɗi ya ɗauke ta cikin kankanin lokaci tun da dama jiya bata samu isasshen baccin ba sannan gashi yanzu ta ci ta ƙoshi can cikin baccin nata ta ji wani abu kamar ana taɓa gashinta Allah sarki wannan kenan canjin da Ibrahim Madaki ya fara gani a lokacin da ya shiga cikin falon shine bayan sharar da aka yi komai tsaf yake ‘yan tarkacen kayansa da ya bari a kan kujera an jere su gefe guda tsaf cikin tsari idansa ya kai hanyar dining table takardunsa ga baki ɗaya babu su sai wasu kwalaye da ke gefe aka sa an jere su ɗaya bayan ɗaya idansa ya kare wa falon kallo rabansa da ya gansa haka an daɗe duk da cewar duk sati akwai yaran da yake zuwa daga ofis ya yi masa shara amma baya taɓa masa komai zai yi sharan ne kawai ya yi tafiyarsa a lokacin ne kuma tunaninsa ya gaya masa cewar ya dace ya yi sallah ya yi sallama aƙalla tunda ko ba komai musulma ya ajiye a gidan don haka ya yi sallamar kuma ba tare da ransa ba tare da an amsa masa ba ya karasa kan dining ya ajiye wayoyin hannunsa sannan ya nufi ɗaki kai tsaye toilet ya shiga ya yi wanka sannan ya canja kayansa zuwa wasu kananun kaya riga da wando farare tas ya fesa turarensa sannan ya ɗauko macbook ɗinsa ya dawo falon ko ina tsit yake har yanzu kuma bai damu da ya neme ta ba don ya raya wa kansa cewa ba za ta wuce cikin ɗakinta ba saboda haka ya nufi wajen dining ya ajiye macbook ɗin sannan ya ɗauki wayarsa da niyyar kiran sunusi ya ji idan da hali a sama masa lokacin da zai magana da mai martaba don tun da ya kashe wayar da yake amsa personal call ɗinsa dole ne ya bi layi a yanzu shi ma kamar kowa barka da warhaka ranka ya daɗe muryar sunusi ta fito tar cikin wayar a lokacin da ya ja kujera ɗaya a jikin dainin ɗin ya zauna barkanmu dai sunusi yaya ake ciki eh na samu ganin jakadiyar har ta bani lokaci ma wai gobe da karfe hudu na yamma gobe da karfe hudu ya maimaita hakan a ransa yana ayyano cewa dole ne ya dawo gida da wuri kenan don ofis ba wajen waya da mahaifinsa ba ne na ce ran kai daɗe me zai hana ba za ka zo ba kawai don ina ganin hakan zai fi saukin al'amura ya ɗan juya maganar sunusun a ransa kamar ya ɗauki hakan kuma sai fasa don ya fi kowa sanin cewa idan har mahaifinsa ya yi fushi to hanya ta farko da za ka kare kanka daga sake rincibewan al'amura shine ka yi nesa da shi har sai ya huce a duk wanda ya san shi ya riga ya kwana da sanin hakan sai dai a yanzu zuciyarsa ta kasa daurewa zuwan wannan lokacin ne shi yasa ne shi yasa zai gwada samunsa a wayar ko zai iya tantance girman laifin nasa Allah ya kai mu goben kawai Sunusi. I make sure I am free. To kenan yalla labai. A huta lafiya. Na gode sosai. Ya katse kiran sannan ya jawo MacBook ɗin ya shiga sacin message ɗin da suka shigo email ɗinsa, wanda kowanne a cikinsu yana magana ne akan wani abu da ke bukatar lokaci da dogon nazari. Don haka sai ya koma da baya ya tallafo ƙeyarsa cikin tafin hannunsa in ma ya ce zai je kiyari a halin yanzu to abubuwa goma ne za su lalace baki ɗaya za su lalace ba ɗaya ba idansa ya bi kan teburin da kallo gyara ko yaya yake sai waje ya canja idanunka kullum teburin cike yake da takardu ya manta yaushe da ya zauna haka ma balle har ya ajiye laptop ɗinsa sai lumshe idanun nasa yana kallon bangon da ke fuskantarsa har yanzu ya rasa yadda zai yi Ovary coming sabuwar matsalar da yake fuskantar ta yawan tunanin yarinyar nan babu wata matsala da ya taba fuskanta a rayuwarsa mai cin rai irin wannan saboda har yanzu zuciyarsa ta kasa fassara kwakwalwar fassara kwakwaran abu game da ita maganganun da ta faɗa masa a ges ɗin nan ya san ta yi su ne cikin fushi don ba ita ba kowaye zai iya yin haka a lokacin da aka kulle ka a ɗaki tsawon kwanaki hudu saboda haka wani ɓangaren na zuciyarsa na masa hasashen cewa abin da yake hangowa a idananta gaskiya ne she is innocent ba ta da laifin komai kokarin kare kanta kawai take yi don haka a yanzu ma da ya zo ya tadda gidan nan tsab sai ya kasa tserewa wannan tunanin amma kamar kullum kuma ɗaya barin zuciyar tasa gaya masa yake cewa babu wani abu da ba zai iya zama cikin tsarinsu ba a kokarin ture wannan tunanin ya sake jawo laptop ɗin da niyyar fara amsa sakonnin da ke jiransa sai kuma ya ji cikinsa ya ɗan murɗa alamun yana son ya ci wani abin don haka ya ajiye ta sannan ya miƙe da niyyar zuwa kicin ya haɗa ti kamar yadda ya saba kai tsaye ya nufi hanyar kwaridon da za ta kai shi ga kicin ya marda kofar ya bude kuma a lokaci guda idanunsa suka ci karo da abin da bai yi tsammani ba jidda ce kwance akan island ɗin kicin ɗin tana baccinta tsakani da Allah don babu alamun ta ji budewar kofar ma me ya sami yarinyar nan ne ba ta san da ɗaki a gidan ba ne har yanzu don me za ta yi bacci a kicin girki ta yi kome sai idansa ya kai kan flax ɗin da ke gefenta da kuma robar salad ɗin nan ko dai abincin da ya kawo mata ne bata ci ba sai kuma ya ji wani abu ya ratsa zuciyarsa daban kamar nutsuwa irin nutsuwar da namiji ke samu a lokacin da ya dawo gida ya iski matar da ya ajiye cikin kyakkyawan hali ya mai da kofar ya rufe sannan ya karasa ciki kafafunsa da babu ko takalmi na taka sassanyan mablis ɗin wajen cikin nutsuwa ya tsaya daidai gabanta kuma babu alamun ta ji shi idansa ya shiga skinin kayan jikinta a lokacin da wani ƙul kamshi da ba irin na asubahin jiya ba ya ratsa hancinsa ya kalli hannunta da ya yi nesa da jikinta ta fidda yatsanta ɗaya kamar tana zana wani abu ne a kan glass ɗin har yanzu bai ga dalilin da zai sa mutum ya kwanta a nan ba har kuma bacci ya ɗauke shi wuyanta kamar ya ƙage amma ita ba ta damu ba sannan duk da idanunta a rufe suke wannan anisins ɗin da yake gani a akan fuskarta ya fito tar a haka babu wanda zai ce za ta iya buɗe baki ta yi rashin kunya ma balle abin da yake zargin an aiko ta don shi iyayenta iyayenta duka sun mutu ranka ya daɗe a hannun kakarta take a nan maganar baiwar nan ta dawo cikin kansa riƙon maraya sai allah madaki ɗan da baka haifa ba tarbiyarsa da wuya ba kowa ba ke iyawa ya tuno maganar da hajja ta taɓa faɗa masa a wani lokaci sai kwakwalwarsa ta shiga wani nazari daban da a ce a hannun iyayenta ta tashi da watakila ba ta sami kanta a nan ba da watakila ta tashi cikin isasshiyar kulawar da ko auren aka yi mata a yanzu tana tare da wanda take so ne cikin ingantacciyar rayuwa sai kawai ya juya cikin sai kawai ya juya jikin durowa da yake ajiye kayan ti ɗinsa ya buɗe ta ya fiddo da komai sannan ya shiga kokarin haɗawa a cikin wata 'yar ketil da ke jone a jikin soket ɗinta ya juyo don ɗauko robar ruwa da ke can gefe sai idonsa ya kai kan gashinta sai yanzu ya lura ashe babu ɗan kwali a kanta gashin nan da ya gani a hoto na ɗaure cikin jela guda ya ɗauke idonsa, ya je ɗauko ruwan amma idan nasa ya sake komawa ya riga ya sani cewa babban abin da ke birge shi a jikin mata gashin su ne ko san da habibu ya dage da masa zancen kanwarsa bai mai da hankali kanta sosai ba sai ranar da ya fahimci cewa tana da gashi tunda ita mace ce da ba ta fiye son ɗaura ɗan kwali ba don haka zai iya cewa a lokacin da ta canja ra'ayinta a kansa ta auri wani tsohon ɗan siyasa abin ya yi ke abin da ya yi kewa daga gare ta kenan ya tsaya a bayanta riƙe da robar ruwan yana kara kallon gashin bai san san da hannunsa ya kai kan jelar ba ya murza shi tsakanin yatsunsa bayan ranar da ya riƙe ta a ges ɗin nan ba zai iya cewa akwai ranar da hannunsa ya taɓa rike gashin wata mace ba sai a kanta ita ɗin da ke amsa sunan matarsa wani abu ya shiga juya kwakwalwarsa kamar sanda yake rike da itan nan A cikin baccin Jidda ta ji yunkurin gyara kwanciyarta sai ta ji kamar ana taɓa gashinta daga baya, don haka ta buɗe idanunta a hankali tana son wartsakewa a sannan ne kuma ta tuna inda take saboda haka ta yi saurin ɗagowa ta miƙe zaune tana fatan ba daɗewa ta yi tana baccin ba sai dai idanta kuwa ya yi kyakkyawan gani sanda ta juya madagi tsaye daga can jikin durowa ɗin riƙe da wata 'yar karamar Ketil yana zuba ruwa a ciki, hakan ya tabbatar mata cewar ta daɗe kenan don gagari nan ma ya yi duhu ta tagar da ke wajen sink. Ta san ya ganta, amma karar miƙewarta bai sa ya juyo ba, balle ya kalle ta. Ta yi kamar ta yi ficewa, ta kamar ta yi ficewarta kuma sai ta ga bai dace ba, saboda haka ta tsaya daga jikin island ɗin ya tsinta. cakuɗe jikin juna ta ce, sannu da zuwa. babu zato kalaman suka dake tunanin madaki wanda ke hamdala a zuciyarsa da bai bari ta gansa a kusa da ita ba shi take yi wa sannu da zuwa dama da wannan hankalin tattare da ita a yanda take fiffike masa ai ya zata babu wannan alherin tsakaninsu kamar ya juyo ya kalle ta sai kuma ya fasa don bai tabbatar da halin da idanunsa ke ciki ba yauwa amsar da ya fito kai tsaye ba tare da ya juyo din ba hakan yasa jidda ta dan ji karfin gwiwar sake magana saboda haka ta ce ga abincin ka nan a wancan flax din girki kika yi ya sake tambaya yana ci gaba da abin da yake yi ta girgiza kai kamar yana kallanta abincin da ka aiko da shi ne na rage maka maganar ta tsaida tunaninsa na wucewar sakan ɗaya don ji yayi kamar tana ɗauke da wani abu ne da ya zama babban giɓi a rayuwarsa kulawa amma sai ya yi saurin girgiza kansa sannan ya ce ba na cin abinci mai nauyi da daddare so ki ɗauki abinki ta ɗan tsaya kamar ba ta so ba ta so hakan ba sai kuma ta jawo flas ɗin ‘yar robar salad ɗin ta buɗe firij ta saka sannan ta yi hanyar fita don yin sallar magariba don da ta tabbatar an idar da ita don ta tabbatar an idar da ita sai ta buɗe kofar kuma sannan ta tuna wani abu don haka ta sake juyowa na gode da kayan da ka aiko ɗazu allah ya kara buɗe ta jawo masa kofar ta rufe madaki ya da idanunsa kan yar kofin da ke gabansa yayin da kalmar godiyar ta shiga amsa amo a kansa zai iya rantsewa a rayuwarsa tsakaninsa da wannan kalmar sai a bakin mutanen da yake wa sadaka ko kyauta ko kuma ya ganta a rubuce idan an kawo masa takarda daga gidajen marayun da yake yawan tallafawa bai taɓa samun wani makusancin da zai gode masa akan komai ba dole ne ya fara kokarin kawo ƙarshen al'amarin nan Allah sarki wannan kenan washe gari da asuba karfe biyar da minti talatin jidda ta idar daga sal jidda ta idar da sallah kenan amma bata miƙe daga kan ɗan karamin kafet ɗin da ya zame mata sallaya ba ta jingina kanta da ƙarshen gadon tana salati a cikin 'yan yatsun hannunta tun jiya da ta shigo ɗakin ta yi sallar magariba ba ta kara fita ba fito da kayanta ta yi ta shiga gwada kowace a cikinsu sannan ta sake ninke su ta jere a wardrobe ɗin ta yi sallar isha'i sannan ta kwanta dama ta saba baccinta da wuri saboda a kiyari kusan kullum da sassafe suke zuwa ɗebo ruwa don haka tana dawowa daga makarantar dare karfe takwas yar hirar kaɗan ake yi da ita za ta yi baccinta sai jamila ta musu shimfiɗa sannan za ta tashi daga inda take saboda haka a nan da babu makarantar daren kuma babu zuwa ɗebo ruwan ji take kamar ta fara gajiya da rashin abin yi kewar gida ce ke son kamata duk yadda ta so ga turewa Babu zato ta ji wata kara kamar ana kwankwasa kofar ɗakin, saboda haka ta yi saurin ɗagowa ta kalli wajen, duk da ta san wake da hurumin yin hakan tunda su biyu ne a gidan, amma sai da ta ɗan ji wani iri, haɗi da mamakin me zai kawo shi wajenta a yanzu, me zai ce mata da sassafen nan, kuma kafin ta buɗe baki ta yi magana, aka murɗe kofan aka buɗe. Yana tsaye da saɓanin yana tsaye da saɓanin kayan da ta gansa jiya don a maimakon fararen yanzu yadi ne brown a jikinsa mai silt aiki da rigar da bata wuce gwiwa ba a lokaci guda ta fahimci masallaci ya je shi yasa ya canja waɗannan kayan a hannunsa kuma wani kofi da bata san me a ciki ba kin idar muryarsa ta tambaya firiri yana kallanta sautin muryar tasa a kwance fito cikin yanayin da ya kara tuna mata cewa da gaske gari bai gama wayewa ba sai ta ɗaga masa kai sanda idan ta yi hango ramar da ya kara a cikin 'yan kwanakin da ta san shi zuwa yanzu don hata idanunsa sun zirma ciki kaɗan suna kara fitar da shekin maikonsu wai baya shan magani ne ko kai tsaye ya shigo ciki ya rufe kofar sannan ya kara so inda take ta shaki sabuwar iskar daɗin da ta gaure da kamshinsa tun kafin ya zauna kan bedsheet drawer da ke gabanta sai ta ji ta ɗan takura kaɗan saboda tsawo da girman jikinsa a kusa da ita dama haka mata suke ji idan an kai su gidan da daga su sai wani namiji daban ba kallonsa take ba amma ta ji alamun ya kurbi abin da take cikin kofin hannunsa sannan ya yi gyaran murya kaɗan baki iya gaisuwa ba ne ya cika garaje ne idan ya shiru ai za ta gaishe shi ita fa ba a cika ba ta dole ba saboda haka cikin son tura haushi idanta na kallon ɗaya ɓarin ɗakin ta ce barka da asibaran kai daɗe bai amsa ba kamar yadda ta zata don ta sani dama ba su yi nisan da giyar mulkin sarautar gidansu za ta sake shi ba sai da ya shaki iska daidai gwargwadon muradinsa sannan ya sake magana kai tsaye ina son mu yi magana ne akan wannan al'amarin da ya haɗa mu don babu zaman da ke yiwuwa babu tsari zama jidda ta yi wa kanta tambayar a lokaci guda ita fara yanzu ba ta tunanin wani dogon zama tare da shi don ba san inda za a wulakanta ta take ba shi sa bayan ta zubar da makaman yakinta gani take kamar a yanzu za ta yi jiran wani sanadi ne da zai kawo karshen komai ta koma inda ta fito don haka tunaninta ya gaya mata cewar in har wani abu zai tambaye ta to kawai ta gaya masa gaskiyar abin da ta sani in ya so idan ya ga ba ta da laifi a ciki sai ta roƙe shi ya sallame ta ta yi niyyar sake kallonsa amma jikinta ya ba ta kamar idansa a kanta yake saboda haka ta ci gaba da kallon kafet ɗin da ke gabanta inda zarazaran yatsun kafarsa suka zo shigowa cikin hoton dogaye ne amma sai ta ga kamar sun kumbura kaɗan sai kuma ta haɗiye yawu don ba ta santa inda zai fara ba abin da ya haɗa su ai da yawa tun daga lokacin da ta kai kanta ɗakinsa a kiyari me kai ke masauki na a kiyari ta yi wa kwakwalwarta jinjina kafin ta gyara zamanta yatsun hannunta cakuɗe cikin juna ta ce na je neman abuna ne da nake zaton ya faɗi na yi ta sallama ba a amsa ba kuma na duba ban gan shi ba har cikin jakunkunanka sai na zo zan fita na ga kofar a kulle na yi na buɗe na kasa shi yasa na zauna a bayan labulan nan da niyyar idan an buɗe kofar da safe sai na fita bayanin ya sarki tunanin madaki da ke zaune yana kallon ta riƙe da kofin nan bai taɓa tunanin za ta ba shi amsa haka kai tsaye ba a tunaninsa rashin gaskiyarta zai sa ta rashin gaskiyarta zai sa ta tambayar zai sa tambayar ta shammace ta amma yadda take koro bayanin nan haka kai tsaye ya bashi mamaki anya gaskiya ne ba shirya mata hakan aka yi ba ya murza kofin hannunsa yana sake nazarin abin da ta ce wato har cikin jakarsa ta buɗe kuma take faɗa masa hakan kai tsaye ta yaya abin ke faɗi a wajena sannan me shi inda za a ɗan sami matsala kenan dan dai har yanzu bata tabbatar da shi ta buge a daren nan ba wannan tsohon ne kawai ya gaya mata cikin hasashensa amma ba ta da wani abin da za ta faɗa bayan hakan don ita bata iya nuku-nuku da zance a ranta ba na buge wani mutumi ne da daddare sai na yar da shi a wajen washe gari da na je dubawa wani tsoho ya kwatanta min inda kake shine na je da tunanin dubawa ko ka haɗa da shi cikin kayanka babu wani kwana-kwana tunanin madaki ya hango masa ita a ranar da ta buge shi bayan ya baro wajen saifuddin Allah sarki wannan kenan zan dakata a nan sai kuma ta fi na gaba don jin yadda za ta kaya masu saurare na tufaka da kumanta like idan ba ku yi gobe ma ba za ku ga posting dina ba gobe ba za ku ga uploading dina ba amma in dai na ga comment da yawa like da yawa to za ku samu insha Allah kuma huta lafiya na ku Salma